Kula da kiwon lafiyar mutanen karkara na ɗaya daga cikin mahimman bukatu da al'umma ke matuƙar bukata ga hukumomi a kowane ɓangare na duniya. A kan haka ne ma a Najeriya aka samar da hukumar kula da lafiya a matakin farko da ke samun kulawa daga gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomi waɗanda dukkaninsu suke bayar da wani kaso na kuɗaɗen tafiyar da wannan hukuma. To sai dai a nan jihar Niger bayanai sun nuna cewar hukumar ba ta samun kasan kuɗaɗenta daga ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger. Al'amarin da ke kawo cikas wajen aikin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma yara ƙanana a yankunan karkara, kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. yahya na Uzo ya tabbatar. Ya kamata muna samun kowane wata kuɗi da doka ya ce local government kowane local government ta yi ba da uh, 15% na allocation nasu kowane wata zuwa primary health care saboda mu samu iya yin wannan aiki din kuma dokan nan tun 2015 har yau ko sisi ba mu samu. To, kaga wannan abin da jama'a ba su sani ba ne. To, a kan wannan al'amari na tuntuɓi shugaban karamar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ga kuma abin da ya shaida mun. Eto, eh zan yi mamaki idan ya ce mu kananan hukumomi ba ba su haɗin kai domin duka wannan asibitaiya da kake ganin na primary health care a kowane local government local government ita ne ke rungume da ita duk da yake akwai agency duk wani gyare-gyare da zaka ga an yi ko wani abu na bukata a wannan asibitayya mu local government mu ke bayarwa idan kuma su agency sun ce su ke yi to ai sai mu zo mu zuba mu gani yanzu haka ne a riga local government akwai asibitayyan lokacin da na zo ma babu babu rufi in damana ya yi wannan asibitin sun tashi za su dan koma wani gehen shago amma Allah cikin ikon shi mun dan samu mun gyaggyara wasu to abubuwan da yawa baka iya gama lokaci ɗaya saboda karancin lokacin da muke da shi amma mu yi kokari wajen ganin mun samar da abubuwan da ya dace ga wayannan asibitan yaɗin to kaga zancen ma wani ya ce ba mu ba su haɗin kai to gaskiya ban san ta bangaren da yake nufi ba mu ba da haɗin kai ba amma kaman akwai kuɗaɗen da ya kamata kuna ba su bayanin da ya nuna cewa tun kusan shekara ta 2015 har ya zuwa yanzu ba ku ba su ba wato ma'ana kuɗaɗen da za su rika tafiyar da wayannan asibitoci a wuri. ba ni tunanin akwai wani haƙƙi da ake bamu akan primary health care mu ba da shi babu shi ni dai ban san da shi ba sannan ta ɓangaren albashin ma'aikata idan ban manta ba akwai lokacin da ita agency ta buƙaci mu mayar da albashin ma'aikata zuwa agency to kuma amma mun ba mu nuna gamsuwa da haka ba domin idan kuka ce mu mayar da albashin ma'aikatan healthcare zuwa agency to ta ya za a yi mu hukunta su fata dai a nan ita ce samun daidaito daga kowane bangare domin samun ci gaban jama'a ta kowace fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.